الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai ina ƙara jajanta yan uwa game da abin da ya faru a Kano a kantin kwari ɗazu na tashin bom muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa asara da jikan rayukan da aka rasa innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau a bin laraba inda muke a sha takwas bakwai ga watan eh, asafar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijiriya wanda ta yi daidai da goma ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiyya za mu tashi a tambaya ta ɗari da biyu wanda take ce ma dalilul imani bil yaumil akhir min al kitabi na na eh sai sati mai zuwa ranar darasin insha Allah Allah saka da alheri mun ce imani da gobe kiyama da ranar lahira yana daga cikin rukunan wato imani guda shida akwai hujja da zai nuna mana imani da ranar lahira wajibi ne tilas ne wanda bai yi imani da shi ba bai yadda da Allah ba bai yi imani ba akwai hujja daga alkur'ani jawab amsa ya ce akwai hujja kala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce innan labina layar juna liƙa'ana duk waɗanda ba su yi imani ba sa kwaɗayin gamuwa da mu gobe ƙiyama wa rabu bil hayati duniya suka yarda da rayuwar duniya kawai wata ma'annu biha suka natsu da ita rayuwar duniya suka zaɓa suka natsu da ita suka yi musu suka yadda da cewa za su mutu su gamu da Allah gobe kiyama wallazina hum an ayatina ghafilun da waɗanda suke kuma rafkana suke mancewa da ayoyinmu aya ta alkur'ani ga ƙur'anin nan a gabanmu ba a karanta shi ba a karanta shi kwata-kwata-kwata an yi watsi da shi sannan ba a sanin ma'anan shi kwata-kwata an yi watsi da shi ba a hukunci da dokokin alkur'anin kwata-kwata sannan yau musulmai ba su halatta abinda ƙur'anin ya halatta musu ba su haramta wa kansu abinda ƙur'anin ya haramta musu za a zo a ji tafsiri a ji fassaran aya kawai a tashi a yi kabbara a lokacin da an fita abinda za a je a yi implementing a zartar a rayuwa daban yake da abin da ke Kur'ani shine wallazina hum an ayatina ghafilun waɗanda suke rafkana suke mantuwa da ayoyinmu na alkur'ani su cire su gaba ɗaya daga harkar rayuwansu mutum ka bashi ya yi abu da ka kawai yanda yanda yake so ya rayu haka yake so ka bashi kar ka takura masa da wata aya kar ka dabaibaye shi da wata aya ce masa annabi ya ce haushinka ma zai ji ka bashi kawai ya tafiyar da harkokinsa to Allah ce ula'ika irin waɗannan mutanen ma'awahumun naru kawai makomansu shine wuta in ji Allah gobe kiyama bima kanu yaksibun ba wai Allah bane ya zalunce su a sakamakon abin da suka aikata da hannunsu sakamakon abin da suka aikata da hannunsu in ji Allah subhanahu wa ta'ala kaga ana an kawo lalle ka yi imani da gobe kiyama musun musun cewa za ka gamu da Allah gobe kiyama makoman mutum wuta ne innal layar la yarjuna liqa'ana waɗanda kwata-kwata ba sa ba su yadda za su haɗu da mu ba sai za ka yi ka haɗu da Allah ta hanyar ka mutu gobe kiyama ya tada kai ka tsaya gaban shi